ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون ya kai wannan manzo ka ambaci annabi lord yayin da ya ce wa mutanensa yana mai musu fada da inkari ya ce yanzu kuna zuwa ga wannan mummunar ɗabi'a wato luwaɗi a wuraren zamanku a bayyane sashen ku yana kallon sashi